من مكة حبيبي نوره سطع في المدينة محمد نبينا بنوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى yan uwa masu ganinmu da sauraronmu da mahalarta wannan karatu ina jaddada mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha takwas ga watan goma watan shawwal ƙaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa Madina tana da shekara 1435 wanda hakan ya yi daidai da goma sha hudu ga watan takwas shekarar giri gori na 2014 godiya ta ƙara tabbata wa Allah mai kowa mai komai buwayi gagara misali da ke ba mu damar gudanar da wannan karatu da sauran ayyukan mu baki ɗaya alhamdulillah yau rana ta biyu bayan dawowa daga hutun sallah ko in ce sati na biyu kamar kowace alhamis yau ma za mu ci gaba da karatunmu ne cikin littafin nabiyun rahma wallafar abu abdulrahman الدكتور محمد ثاني عمر ريجيا ليمو حفظه الله ورعاه wanda kuma muke gudanar da shi a wannan masallaci masjidun rahama da ke kan titin winti a nan cikin garin bauchi malamina a cikin wannan littafin ya kai mu zance har zuwa ga labarin nan na yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri na na safiya bintu huyai ibn al-akhtab bayan kammala yakin khaibara yau kuma malam zai ɗauke mu ne zuwa wata gabar ta daban wacce ita ma ke da alaƙa da wannan yaƙi labarin ƙaurar da wasu suka yi daga wasu gurare zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba sun tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin madina ne ba sun yi hijira ne suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin khaibara ko a garin khaibara lokacin da manzon Allah ya je yakin khaibar gabanin in faɗa muku abin da malam ya ƙulla babi a kai a wannan gabar akwai abu mai matuƙar mahimmanci da ya kamata a yi matashiya a kai zance akan abu huraira abdurrahman ibn sakhirin dausi rabiyallahu ta'ala anhu wanda mutane ke cewa ya musulunta ne a daidai wannan yaƙi ko da kuka biyo mu cikin wannan tarihi tun daga aiko manzon allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau kimanin shekara ashirin kenan don yanzu a gabar tarihin mu muna gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi da kimanin shekara ashirin domin ghazwatu khaybar an yi ta ne shekara ta bakwai bayan ƙaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haihuwa suna kimanin shekara sittin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi bakuncin mutane da yawa a wannan yaƙi a lokacin ne manzon Allah ya karɓi bakuncin abu huraira amma gaskiyar lamari abu huraira ba wai ya zo ne ya musulunta a wani lokaci ba domin abin da malaman tarihi ke faɗa cewa lokacin da sarkin garinsu ya zo ya musulunta mai suna Ibnu ibn amr dausi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ƙarisa ya yi umra manzon Allah ya ba shi dama ya je ya yi umra daga nan wannan kuma ya faru ne a shekara ta shida bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun ma gabanin manzon Allah ya je ya yi umra bayan wato ya ƙaurato daga garin zuwa garin madina shi wannan tufail ibn amr ne dausi labarinsa mai tsawo ne amma a takaice bayan ya karɓi musulunci shi ne kuma sarkin kabilar su abu huraira sai ce wa manzon allah ya ba shi lasisi da izini in ya koma ya ci gaba da yin da'awa a garinsu abinda malamai ke cewa da ya je yana wa'azi a wancan lokaci sai ya zamto ba wanda ya musulunta daga shi sai abu huraira falam yuslim illa huwa wa abu huraira hakan nan hafiz ibn hajar cikin littafinsa da ke tattara sahabban manzon Allah ko ya tattara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna al-isaba fi tamyiz sahaba kun san yan uwana babu wani abu da ya gagata kamar musulunci inda ya ilmance ne domin hatta maganar sahabbai da ake yi dinnan yan uwana akwai littattafai waɗanda su kawai sun takaita ne wajen bayanin tattaro sahabbai ta yaya za ka iya gane sahabin gaskiya da sahabin bogi ta yaya za ka iya gane sahabi ta yaya kuma za ka iya gane wanda ba sahabi ba adadinsu da labaransu da falalarsu irin waɗannan littattafan suka tattara a wannan fage littafin al-isti'ab fi ma'arifatul asab na Ibn abdulbarri numari ya yi fice a wannan fage littafin usulul Gaba na ibn al-asir ya yi fice a wannan fage amma dukansu babu kamar littafin al-isaba fi tamizis sahaba domin hata abinda malamai ke nanatawa na definition din wane ne sahabi hafiz ibn hajar ne ya tallata wannan abu kuma ya samu karbuwa a gurin mutane bayan shi ma ya rerayo ne daga maganganun malaman da suka gabace shi cewa sahabi shine mallaqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam walau takhallalat riddatu al asah yan uwana a wani littafi ya faɗa cewa abu huraira tun a wancan lokaci ya musulunta amma abin da ya faru shine ne bai ƙaurato ne ya zo garin madina ba ya dawo gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai a shekara ta bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya sa wasu suke ɗaukar cewa abu huraira bai musulunta ba sai a wani lokaci abu huraira babban sahabi kamar da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a domin bayan ya musulunta ya nemi manzon Allah ya masa addu'a cewa ya Allah ya kamun addu'a Allah ya sanya duwani wani mumini ya ringa ƙaunata. sai manzon Allah ce Allah ka sanya ƙaunar Abu horaira a zuciyar muminai tun daga wani rana ba wanda ke kin Abu Huraira sai ja'iri sai wanda yake ba mumini ba in dai mumini ne na gaskiya to ba shi ba ƙi ba ƙyama ba zunɗe ba azanci ba sukan abu huraira kuma duk abin da ake magana na yawan hadisansa duk da cewa ya musulunta a ƙarshe-ƙarshe in ma hakan ne ba ai ya samu albarka ne na addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya masa addu'a manzon Allah wata rana kamar da Imam Bukhari ya kawo labarin a cikin Al-Jami'u Sahih Al-Musnad sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi wani ya shimfiɗa gwadansa ya hau ya zauna wani daga wannan rana ba zai taba manci abin da manzon Allah ya faɗa ba farat abu huraira ya shimfiɗa manzon Allah ku ya hau ya zauna bayan ya gama ya ce bayan ya gama ya zancensa ya kuma naɗe wannan tufata sa a jikinsa yake cewa tun daga wannan rana babu wani abin da na taɓa ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kufce mini duk abin da ake magana na hadisai da abu huraira ya rawaito dubu biyar ne ai ko yanzu kai malaminka da ma baka gamuwa da shi sai lokaci bayan lokaci in aka ce ka rawato zantukansa za ka iya a ɗarurruka ko ba haka ba balle kuma shi abu huraira ya ce shi babu abun da ke raba shi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai in dai zai samu abun da zai kai bakinsa to shikenan ga kafarsa ga kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama sa shine masallacin manzon Allah saboda ka duk abin da manzon Allah yayi yi a waɗannan shekaru ya ne a idansa ‘yan uwana to a wannan shekara dai da malam ya ba mu labarin zuwan waɗannan mutane manyan sahabbai hakan nan kuma a wannan shekara ne abu huraira shi ma ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai hijira malam ya ce جعفر بن أبي طالب وأصحاب السفينة رضي الله تعالى عنهم قال باري لابار جعفر بن أبو طالب وأصحاب السفينة دكما لابار متانا جلجلوا تو suwane نيني كما ما جيسو مالا زي كاونا لابار labarin سنتعلم مالا بايا كاو لاباري سيوان kawo labari sai to bari mu ba malam mu ji ina ne zai kai mu ya kawo mana wannan labarin malam sai ce fi hadhihi al-ghazwati qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ibn ammihi ja'far ibn abi talib a wannan yaƙi ne bayan manzon Allah ya ci nasara cikin kuma abubuwan da suka faru bayan wannan yaƙi duk lokacin ba a dawo garin madina ba sai ga ja'far Ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib baffan manzon Allah Abu Talib kani yake wa mahaifin manzon Allah Abdullahi ibn Abdul Muttalib Abu Talib ibn Abdul Muttalib shi kuma ja'afar ɗan Abu Talib ne saboda haka kuɗi tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zawjatuhu Asma'u binti Umais cikin kuma waɗanda suka zo har da matarsa matar ja'afar ɗin kenan asma'u binti umais wal ash'ariyuna da ash'ariyawa kada wani ya ce a ah, dama mu ai ba ash'are ne mu yan ash'ariya ne saboda haka tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai irin wannan sunan wata kabila ce ko da aƙidar taku ta ash'ariyanci wacce ba aƙida ce mai kyau ba ai ita ma ana jingina ta zuwa ga wani mutumi ne dan wannan kabila abul hasan al-ash'ari ba wai duk wanda ka ji sunansa da wannan take ko da wannan nisba ko da wannan dangantawa shikenan shi ma dan ash'ariya ne ba malam shine abu musa wa ashabuhu radiyallahu ta'ala anhu abu musa al-ash'ari da mutanansa Allah shi kara musu yadda baki daya malam ya tsaya a nan zai mai da mu zuwa littafin bukhari don mu ji labarin dalla-dalla yadda ya faru malam ya ce a imam bukhari wa ta'ala fi sahihi an abdullahi ibn qais abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qal malam yace imam bukhari muhammad ibn isma'il bukhari allah shi masa rahma. ya cire cikin littafinsa da baya ambatawa sai hadisin da yake mai inganci daga abdullahi ibn qais abdullahi ibn qais waye shi sai malam yace abu musa ashari shine dai abu musa ashari wannan alkunyarsa ne waccar kuma dangantakarsa ne amma cikakken sunansa abdullahi ibn qais kamar da malam ya kawo mana kale yace ce بلغنا مخرج مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه yace mu labari kwata-kwata ma bai zo mana ba cewa ai manzan nan ya fito sai daga baya cewa an aiko wani manzo sai daga baya yace labarin aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aiko shi ya zo mana lokacin mu muna yaman ba wai sun je cidani ba ne ba dama can ne yankin mutanen ƙabilan al'ashariyu kuma abu musa a lokacin shi yana daga cikin jagororin wannan ƙabila fakarajna muhajiri na ilai da muka ji labarin wannan mutumi wannan annabi sai muka ga ai ba mace ta zama ba mu dama muna da labarin zuwansa tunda kun san a ƙasar yaman ma akwai sauran ahalul kitab akwai larabawa waɗanda suka karbi imma dai addinin kiristanci ko addinin yahudu ah, kamar da in ba za ku manta ba lokacin da manzon Allah sallallahu ya aiki mu'azu dan jabal zuwa ina zuwa yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadati Allah ilaha illallah zaka je ka samu sauran baqaya guntun ahli alkitabi saboda haka kun san qur'ani kuma ya bamu labari cewa su ahlul kitabi sun fi kowa ma sanin manzon Allah da gaskiyarsa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun fakharajna muhajirin ilayhi ana wa akhwani li yace ni da yan uwana biyu duka ana asgharuhum amma dai ni ne kuma na fi zamtowa karamin su a shekaru amma kuma cikin su gaba daya shi yafi kowa matsayi da shahara daga baya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma abu barda ahaduhuma abu burda yace ɗaya daga cikin su akwai abu burda wal akharu abu rahm yace ɗayan kuma sunansa abu rahm إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي nan abu musa yana faɗin adadin mutanen ne kada ka ɗauka cewa da ya yi shi da 'yan uwansa biyu A'a wannan ya fara da ambatonsu ne saboda su ne mafiya kusa gare shi ya ce kuma adadinmu ya kai kamar kimanin hamsin da 'yan yafi a wasu ruwayoyin kuma aka samu ya ce hamsin da uku wasu kuma ya ce hamsin da biyu duka dai suna kusa da juna farakibna safinatan fa'alƙatna safinatuna ilan najashi bil habasha to dama kun san sai mun tsallako kogi saboda haka sai suka hau jirgin ruwa tunda yake jirgin ruwa a wancan lokaci kwale-kwale ne kun san shi kwale-kwale idan igiyar ruwa ta kada ta kan iya kadawa da shi ta kan iya juya masa direction ta kan iya juya masa mafuskanta abu musul ashari yake cewa to dai mu mun sa mun doshi inda manzon Allah sallallahu alaihi yake amma da wato eh, igiyar kogi ta kada dole ta canja man direction ta kaɗa mu zuwa wani gurin da musamman ina muke yi ba kawai sai zamto cewa fata dai muke yi mu kai gaba igiyar kogi ko igiyar ruwa ba wannan kaɗai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wa ba tamim ibn aus ne dare abu ruqayya kamar da imam muslim ya bada labarinsa labarin hadisul jassasa a cikin sayi muslim shi ma haka jirgin ruwa ya kaɗa shi ya tura shi zuwa ga wani direction wanda ƙarshe dai ya gano wani abin da mai yiwa ba wanda ya gani a duniya sai shi ya zo ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya sauka akan mumbar ya ce zo ka ba su labarin abin da nake ba su labari kai ka je ka gani da idanka wanda wata dabba ce wanda wasu malamai ke cewa ita ce dujal mai yiwa gabar karatu in ta kawo a tattauna akan maganar almuhim yanzu abu musa al'ashari ya fito zai je gurin manzon Allah jirgin ruwa igiya ta kada shi dole ya canja masa hanya bai san ina zai je ba to ina za su je ce fawafaqana ja'faru yace fa alqatna safinatuna ila najashi bil habasha maimakon ta iyo da mu ta makka ko ta madina ko ta inda zamu iya samun maka da sauki kawai sai jirgin ruwan ya kada mu ba mu samu gabar kogi ba sai kwatsam a garin najashi a garin najashi ashama in ba kuma ba kuma dama an faɗa muku cewa akwai wasu habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda su sun je can ne a matsayin hijirarsu su sun yi hijira tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira labarai sun gabata tun farkon wannan littafin فوافقنا فوافقنا جعفر ko فوافقنا جعفر ابن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا jami'an. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر يتي sai muka dace a lokacin Ja'far ibn Abi Talib shi da kimanin mutane 80 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna can kuma da muka same sai muka dama ai muna neman malamin da zai karanta da mu ne shi ko wannan ya zanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kuma manzon Allah bai ce su ma su baro gurin su dawo ba kawai sai ya ce sai muka ci gaba da zama a wannan guri tare da Ja'far dan Abu Talib muna koyon musulunci muna sanin musulunci shikenan ce da kuma lokaci yi da za mu taso mu dawo gurin manzon Allah sai muka taho da mu da shi muka dace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yakin Khaibara lokacin manzon Allah ya ci nasarar yakin Khaibara muka tarar da shi muka same shi a Khaibara ba a Madina ba daga nan kuma za a dungumo zoma zuwa garin madina kaji dalilin da ya sa malam sai ya hada labarin ja'afar ibn abi talib da asabu safina saboda asabu safina su ne mutanen abu musal ash'ari malam ce wa kana unasu minan nasi yaquluna lana ya'ni ahla as-safinati sabaqnakum bil hijra tunda kun san akan aikin alheri kowa yana so a ce shi yake gaba shi yasa ma ka'idar musulunci la isara fil qurba akan hanka harkan abin da yake lada ba ka iya gabatar da wani a kanka. yanzu kuna jin daidai ne kana sahun farko sai ka ga malamin ka sai ka ce malam bismillah shigo kai koma baya wanda ya yayi wannan ba kauye ne a cikin harkan neman lada duk abin da yake harkan neman lada kowa ta kansa yake yi in abin da shafi harkan duniya ne sai ka mutum lamari sai ka yi mutum biyayya sai ka yi mutum ladabi yace sai ya zamto ana dan mana gori ana cewa a ko da baku zo hijira ba sai baku karshen zamani ai kwanda su mutanen eh, da suka hijira zuwa Habasha kalla manzo Allah sun da hijirar su amma ku hijirar ku ba cikakkiyar hijira ba hijirar karshen zamani tunda a lokacin kowa ke gato matsayin da ya samu a musulunci shine abin tutiyarsa malam ya ce kamar imam bukhari ya kawo ودخلت أسماء بنت أميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة يتي قطم أنا إلم من وننقولي سي أسماء بنت أميس وكنا ما تر جعفر بن أبو طالب تشجع جدا منزون الله صلى الله عليه وسلم تجي قوفر حفصة ما تاج منزون الله تاجي متزيارة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إتكوا أسماء بنت أميس tana daga cikin waɗanda suka hijira zuwa gurin najashi ita da mijinta ja'far ibn abi talib kamar da ya gabata fadakhala umaru ala hafsa wa asma'u indaha tunda umar mahaifinta ne kuma in kana mahaifi ya halatta ka je gidan yarka ziyara ɗakin yarka ka je gidan mijinta bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana zuwa gidan nana Fatima ga sayyidina Umar ma shi ma ya bi sawon manzon Allah yana zuwa gidan nana Hafsa kuma yan uwana waye zai ga sirikinsa mahaifin matarsa a gidansa ya ji damuwa yi farin ciki za ka ji daɗi za ka ji ko iyaye wallahi muna so ku dinga kawo mana ziyara abin yana da daɗi kwarai da gaske saboda hukuma ku ringa ziyartar 'ya'yanku a gidajensu wannan alamar cewa ana tare ne faƙala umaru hina ra'a asma umar da ya ga asma'u sai ce man hadhihi waye wannan wannan zai ce wannan zai ce a me kai shi tambayar mata kuma ɗan uwana kun san irin zamantakewa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi zamantakewa ne irin na karkara yanzu mu mutanen karkara a yankin mu kowa san kowa kowa ya san matan kowa kowa ya san 'ya'yan kowa kowa san 'yan uwan kowa garin kowa ya san kowa ana ganin bako za a iya gane cewa wani bako ne shi ya sa ma a hadisi na biyu cikin arba'un hadis hadisin da imam muslim ya rawaito cewa istala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi atharu safari Wala ya'rifuhu minna ahadun ba ɗaya daga cikin wanda ya san shi me ma'anar wannan shine saboda kowa san kowa saboda haka sai ga wata bakuwar mata sai ce man hadhihi wannan kuma wace ce haka qalat sai ta ce masa asma'u bint umais asma'u bint umais ne qala umar to umar yana da labarin ta yana da labarin sunanta yace ah al habashiyatu hadhihi al bahariyatu hadhihi yace oh ta habashan nan oh wacce suka tsallako kogi oh qalat asma'u na'am sai asma'u ta amsa ta ce e ita din ne qala ce sabaqnakum bil hijra sai sai da ce to to dai barkan ku da zuwa amma mun yi muku fintin kau dan mu mun rigaye ku yin hijira fa nahnu ahaqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum idan ana maganar suwaye mutanen manzon Allah na sosai to mu muka fi cancantan zamantowa mutanen manzon Allah sallallahu sama da ku saboda mun yi tarayya da manzon Allah tsawon shekarun da ku ba ku nan saboda haka da yawa daga cikin abubuwan musulunci ba ku sani ba kai matsayin mamun fiku fa sai siran ta baci ma'ana ba ta yi zage zage ba rai na kowa na baci abin da ke laifi shine in kai bacin rai kai me wa idza khasama fajara wa qalat shi kalla wallahi ta ce kalla ko kalla ko wasa ah? yanzu yan wana ai na fi ku saboda zamantowa na zamto na fi ku zamtowa a halin sunna sosai ko musulmi halin sunna mai imani ko kuna tsammanin cewa da ku da masu kallalo sauraro kallo da sauraro baki ɗaya. akwai wani wanda yake jin cewa ina so ya fi ni imani inda ta samu ne sai dai kawai ya fi ni dagewa wajen aiki amma ba haka ba kowa ya kusan kansa musamman akan abin da shafi harkar mai imani da neman ladan kuntum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ab ku kudin ku wani wahala ku sha da sunan musulunci ku ai wato ba ku sha wahalar komai ba ku kullum ma kuna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da gata kuna da mai gidanku kuna da uban gidanku kuna da mai kulawa da ku kuna gurin manzon Allah yuti'imu ja'i'akum mun san manzon Allah ba za a kawo masa abinci ya wawure ba in ma kuna fama da yunwa manzon Allah talakawan cikin ku mayunwata manzo Allah na ciyar da su wa ya'idu jahilakum yace banda banda haka ma waɗanda ba sani ba daga cikin ku duka sukan iya tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba su amsa saboda haka ba ku sha wahalar musulunci yanda muka sha wahalar musulunci ba wa kunna fi darin aw fi ardil bu'ada al bughada bil habasha yace amma mu muna can nesa albu'ada albughada'u kuma ƙasar da ba san mu ake ba aya lokacin sarkin ne kawai ke san su amma sauran asaqifatuhu wa bataraqatuhu ba sa san me ba sa san mutayar mutane wa dhalika fillahi wa fi rasulillahi kuma duk zama a can ba kasuwanci muka je mu ba noma muka je ba ba cira na muka je ba mun je ne dai don neman yardar Allah don kokarin bin turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mallah la at'amu ta'aman na rantsi da Allah ba zan ma ci komai ba daga nan zan tinkari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ashrabu sharaban ba zan sha abin sha ba hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai na ambaci abin da ka faɗa na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi inna ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar ko zai kore wa nahnu kunna nu'udha wa nakhaf ana cutar da mu muna cikin tsoro kuma kawai ku da kuke zaune cikin aminci ku ce ku kafi matsayi wa sa'adkur zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluhu zan je in faɗa manzon Allah zan kuma tambaye shi wallahi la akdhibu wala azigu wala azidu alai in na je ba zan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba abin da ya faru da ni da kai haka zan faɗa daidai wa daida wala azigu ba zan dan karkashe ba wala azidu alaihi ko ba zan masa ƙarin gishiri ba falamma jaa annabi sallallahu alaihi wa sallama qalat yayin da manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo sai ta ce ya Nabi'alahi Allah inna umar qala kaza wa kaza ta ce ya manzon Allah umar ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wani zai ga cewa bata ce masa shek Umar ba ko ko Ustaz Umar ba ko Dr. Umar ba ko Professor Umar ba kun san wato mu ne wanda Allah ya jarrabe mu da san lakabi wallahi mu namu komai namu daban ne kun ga inda a harkan abin da shafi duniya ne za a ga waɗanda suka zama profesa ba za a kira sunan mutum sai an ce masa prof ko ko nukta a ce masa dakta ba ya damuwa amma mu o'o oh, oh. komai sai mutum ya faɗa dokta alhaji malam dokta a cikin bracket ko ko ma wane wane wane gcon oon ffr msn mni m wane ne haka ne sintalin wane shamakin wane gari wane yin labarin wane haba ku ku jama'a mu daga zama mutane masu mai. Hata wannan musibin ta fara shigowa cikin mai, cikin almajirai yanzu za kowa in ka kira shi da ba da lakabin da yake jin ya cancanta a kira shi ba sai ya ga yana me yana huci wai ba kyauta masa ba a girmama shi ba inna umara ta ce lallai uba. kala kaza wa kaza ya ce kaza ya ce kaza kala ce fa ma qulti lahu to bayan ya faɗa ke ko me kika ce masa kala ta ce qultu lahu kaza wa kaza ne ma dai ga abin da na ce masa ga abin da na ce masa kun san amsa da ta bashi ɗazu ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa bi ahaqqa bi minkum saboda haka gaskiya zance ba kamar yadda faɗa ba ba wai shi ne za a ce shi su ne mutane na wanda nake tare da su a garin madina ba sama da ku walahu wali asabi hijratun wahida bari ma ki ji shi da sauran mutanensa su abubakar su usman su ali su aisha dukansu ba hijira ɗaya suka yi ba ko da ce usman na hijira biyu ko walakum antum hijratani amma ku hijirar ku sau biyu ne hijirar ku na guda nawa ne guda biyu ne ta ce falaqad ra'aytu ana wa aba musa wa Asabar safina ya ya'tuna arsalan ne an hadis Ya ce su da suka tsokano har manzan Allah sallallahu ya faɗi falalar kun san wani lokaci in kai tsokana sai ka gwammace dama ba kai tsokanan ba ko kamar kina kishiya ne idan kika tsokani mijinki kika gwashe ne yar uwarki in ya faɗa miki falalarta sai ki ji me abin ya me gulle ki ba haka ba maganin mai hasada kenan in ya hasada sai a me sai a kala fito da falalar mutumin da ya masa hasada sai ya mutu ta ce ba ma wannan lamarin ba sauran sahabbai ma da suka ji wannan labarin suna zuwa suna cincirindo suna tururuwar zuwa gurinmu suna zuwa don wai suna dan suna tambaya na labarin wannan abin da ya faru da amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ma min duniya shay'un hum afrahu wala a'zamu fi nufus fi anfusihim mimma qala lahum an nabi sallallahu alaihi wasallam su waɗanda suke wannan kaura ba a duniyan nan babu abin da ke faranta musu babu abin da ke musu daɗi kamar idan suka tuna abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hijirar sau biyu ne Allahu akbar haka ya kamata mumini in ya tana kyakkyawan aikin sai ya ringa farin ciki ya ringa jin daɗi kamar da in ya tuna mummunansa ya ringa ɗaga hankalinsa mana ya ringa jin damuwa in so in ce ku ya kuri saboda kun san ba ba washe nake ba ko ya ringa samun damuwa ya ringa wato wato da nadama da da na sani amma idan ka tuna abin da ka san wannan ka'idan dan Allah ne sai ka godiya wa Allah ka ƙara koye shi ka roki Allah ya ƙara karɓa maka لقد غاب جعفر رضي الله تعالى عنه في هجرته إلى الحبشة سنوات ثم قدم ومعه زوجته وأهل السفينة من الأشعريين وغيرهم وكانت فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر عظيمة فقد أخرج الحاكم والطبراني بسند حسن ما لنجي جعفر دي كونسنش ɗan uwan manzon Allah abokin wasan manzon Allah kuɗi tara manzon Allah Allah shi kara masa yadda ya ɗauki tsawon lokaci ya ma ɗauki tsawon lokaci manzon Allah bai gan shi ba ya ɓata tsawon shekaru da yawa sannan kuma ya zo da shi da matarsa da ashabu safina ma'abuta jirgin ruwa cikin ash'ariyawa da makama da wasunsu sai ya zamto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci yayi farin ciki farin ciki mai tarin yawa saboda zuwan Ja'far bari ma ku ji in ji malam yace Imam Tabarani da Hakim Abu Abdullahi ne saburi sun cire cikin littafin Al-Mustadrak na Hakim kenan ko Al-Mu'jamul Kabir da Mu'jamul Awsat kamar da malam ya ishara zuwa ga hadisin a ƙasa ƙasan can littafin ko bi sanadin Hassan ya ce kada kuma ka ji yanzu mun bar bukhari mun koma hakim tsabara ni ka ɗauka cewa labarin wato riba-riba ne a'a da madogara mai kyau anan nabiya sallallahu alaihi wasallama lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallama lamma qadima ja'far talaqahu wa qabbala jabhatahu yayin da ja'far ya zo manzon allah ya tafi ya fuskance shi ya tare shi sallallahu alaihi sallama wa qabbala jabhatahu kuma ya ya sumbaci jabhata goshinsa da wannan ne sumbatar mutum dan uwanka musulmi namiji ya halatta amma ka sumbace shi ami a gurin da ba fatar baki ba saboda kun san sumbatar fatar baki abin ke jawo ta soyayya ko da ƙauna da abin kun fi nisa sani saboda haka wanda kuma bai kamata mutum musulmi ya yi wa ɗan'uwansa namiji ba ko ah, amma sumbatar goshi ya halatta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake ɗabi'ar larabawa za ga babban malami sai ka rike kansa kame ka sumbaci goshinsa amma mu ko yanzu in ka je ka rike ma kan malamin ka sumbaci goshin ka za ce wani lalle mutum mutunci ne ka ga yadda ya wulakanta malamin sa to duk zuciyar mu abi a da dama take ba ma ɗauka abubuwa da sauki ko ba haka ba me mutum ya sumbaci goshin ko da ce ɗabi'a ce irin tamu ta bahaushe ko eh, wacce ba ma yin haka rashin yin haka ne ba za a ce mun zama tuba ahli sunna ba ko muhallu shahid dai babban gaisuwa ta musulunci shine assalamu alaikum da musafaha wallahi ma adri bi ayyuhuma afrahu bi fathi khaybar am bi qudum ja'far manzo Allah bayan ya sumbaci goshin sai ce a'a ni na rasa ma wanne ne zan ji da shi cikin farin cikin nan mun ci kai bar da yaƙi ko kuma zuwan ja'far ban san wanne ne ko wani ba malam yace laqad Shuri'a shur'at fi hadhihi al-ghazwati ahkamun minha malam ce a wannan yaƙi ba akwai abubuwa da yawa da shari'ar musulunci ta shar'anta ya shar'anta Min cikin su akwai tahrimu luhumul humri al ahliya a wannan yaƙi ne aka haramta cin naman jakin gida cin naman jakin gida kusan cin naman jaki haramun ne wal khaira wal khayla wal hamira wal wal wa zina wa ya ma mala. ta'lamun ba da wannan ayan ne cin jake zanto haramun ba kawai an faɗa mana wannan abubuwan hawa mu ne domin inda da wannan ayan ne cin jaki ya zamto haramun da cin doki ma ya zamto mai haramun amma cin doki zance mafi nagarta kamar yadda hadisi ke cikin bukhari cin doki ba haramun bane ba cin doki ba haramun bane ba an yi shan doki a gidan su ah, asma'u kanwar na na aisha ta ba da labarin hakan a cikin bukhari hadisi ne ingantacce to amma kuma bangare guda ba wanda ya zo ce mana kuma cin doki mustahabi ne don za ga wasu tunda an ce ya tabbata a hadisi sai su ga komai ya tabbata ko da kuwa wato ba wai shari'a tana neman ayi yi ba ne ba kawai labari ne aka tabbatar cewa hakan ya faru sai ce sai ya yi shi kuma in ya yi shi a matsayin sunna ne wannan kuma bai ba sunansa dan bid'a ba manta lokacin da aka ci doki a nan garin har yawo da wasu suke da naman doki a a aljihunsu idan suka dan maka tayi ka ci naman da kake ci alhamdulillah wane yi sunna wannan ajiye sunna sunna ne a gurin da ba mi ba ba matsayinta ba amma cin naman doki halal ne laifin shine wanda ya ce haramun ne waye sai ya haramta wa mutane abinda Allah ya halatta musu ta kuma لما ba, haza الكذبة wa, haza haram. حرام Kurtubi a cikin littafinsa. jami'u ahkamul qur'an shi ma da yazo yake cewa ai ko a cikin malikiya ma wasu yan kaɗan ne waɗanda suka bauɗe akan hanyar daidai suka ce cin doki haramun ne to amma mu yanzu muna neman cin naman kafu zuru naman dabbobi naman shanu ko ba mu gama da su balle mu koma cin naman doki wanda shi ya fi tsada nawa ne cikin mu waɗanda yanzu ba sa iya yin miya da nama suna da yawa ko wa itqu surriyati wa ja'alu itqiha sadaqaha yace a wannan wannan yaki ne dai aka faɗi halaccin wato mutum ya yanta sadakarsa kuma ya aure ta kuma ya sanya yanta wadda ya mata shine sadakinta labarin wa kuka tuna labarin wa labarin da ya gabata mana satin da ya gabata labarin safiyatu بنت حيي ابن الأخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسمة لمن لم يحضر الغزوة إذا آذن المقاتلون أو أن يكن يكما شريعة المسلمين شرعا تونه كنشي نتشي ويا هلتا wanda bai je yaƙi ba in an zo raba ganima a raba haddashi amma inda izinin waɗanda suka ji yaƙin dalili kan haka malam zai kawo mana hadisi can gaba cikin bukhari da muslim wa jawazu sulhi bi shartin aw shurutin wa hurmatu riba al-fadl hakan nan a wannan yakin ne dai muka ji halaccin me sulhi idan aka yi dan buga kowa san matsayinsa ko to babu lafiya a isa zuwa ga wani matsayi ai me ai sulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da mutanen Khaibar ya sulhu akan gonakin da ya riga ya mamaya nasu sallallahu alaihi wasallama cewa su ci gaba da nomawa amma sun noma ga raban su ga kuma raban da za su ba wa daular musulunci kaga wannan sulhu aka yi amma bi shurut bi shartin aw shurut wa hurmatu riba al-fadl da kuma haramcin riba al-fadl kusan riba guda biyu ne akwai riban nasi'a da riba al-fadl riban kari. ka ba na baka gero ka ba wani gero aran gero ko Eh, aran gero mudu ɗaya shi kuma ya tashi biya maka ya biya maka da gero mudu biyu wai don cewa kai kana ganin naka ya hume ya fi kyau wannan haramun ne wata harimu nikahil mut'a a wannan yaƙi ne dai aka haramta um, auren mut'a kun san auren mut'a ko auren yan shi'a auren banza auren da ya kama da me da zina zamanin sahabbai da suka yi ba irin hukunce-hukuncin da 'yan shi'a suke sanyawa a kan mai auren mutu'a su suke su suka yi ba duk sun yi kare-kare wani abu ne da ya dan faru lokaci guda saboda eh, wato bukata ta a yi abin a lokacin akwai ghazwatu autas a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi ya halarta mutane auren mutu'a na dan wani lokaci daga baya manzon Allah sallallahu alaihi ya haramta a wannan guri manzon Allah sallallahu alaihi ya haramta a mai a wannan guri hakanan kuma an samu wasu lokaci da manzo Allah ya cigaba da jaddada haramcin auren mutu'a har a fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rawaito ya ƙara bayanin haramcin mai auren mutu'a sallallahu alaihi wasallam a ghazwat tabuk nan ma an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a to amma aure ne aka yi dan lokaci guda shi yasa ma a cikin sahabbai ba a samu wata mata da ta ciki da sunan mutu'a ba amma zaka ji yan shi'a suna ƙarere suna sukan wasu haɓe cewa yayan auren mutu'a ne ƙarya ne yanzu kaga abdullahi dan umar da suke cewa wa shi dan mutu'a ne shi abdullahi dan umar lokacin da aka halatta auren mutu'a lokacin abdullahi dan umar din mana rayi tsaba shirme ka san zaka yi ƙarya sai ka kuma shirya yadda za a gano ka ko don da kai ƙarya kuma sai in Allah da sai ka samu wata abin da za a za ka wani ta danyi wani bullin da za a mi za a iya gano ƙaryanka daga dukkan mutumin da ya nutsu amma yadda suke yanzu maganan auren mutu'a cewa kawai daga zaran ta ce zan maka na zan miki mutu'a ita kuma ta ce na amince mai mutu'a shikenan za a iya yin na wata guda za a iya yin na sati za a iya yin na kwana ɗaya za a iya yin na awa ɗaya za a iya yin na minti goma kuma za a iya yi da matar aure za a iya yi da budurwa za a iya yi da bazawara za a iya yi da musulma za a iya yi da me da wacce ba musulma ba shi yasa suke rawaitowa cewa wai ba dan sayyidina Umar ya hana mutu ba ba wanda zai yi zina a to da ma abinda kuke ai zina ce ko a da yaran mata kam zina ce aka yi mata kwalliya dan za ya hau wani ma ya hau su kuwa kan ta ya godiya Allah ya kiyashe mu shi yasa ya dan uwa in kai sake sai ka taime yi jaririya sai ta zama da jariri Allah ya shi mu wa ghairu hamin al-ahkam da wasu hukunci hukunci ne waɗanda ba ambata anan gurin ba kama allama ashabahu radiyallahu ta'ala anhu adaban rafi'an fi dhikrillahi ta'ala nida'ahu wa a'lamahum kanzan aziman kamar da a wannan yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa ladabi wanda yake mai matukar wato matsayi da girma kan yadda ake ambaton Allah da yadda ake kiran Allah kuma manzon Allah sallallahu a wannan yaƙi ya koya musu wani wata taska ya sanar da su wata taska mai girma menene wa labarin wannan zikirin da manzon Allah ya koya musu wata taska ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu mu bi malam zuwa cikin littafin Bukhari da Muslim zai kawo mana labarin yadda yake akhraj al-Bukhari wa Muslim akhraj al-Bukhari wa Muslim wannan kuskure ne akwai wa Muslim ina da kuskuren kuskuren bugu ne akhraj al-bukhari wa muslim fi sahihaihima bukhari da muslim sun cire cikin littafin su ingantattu guda biyu an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu daga abu musa al-ash'ari Allah shi kara masa yadda shi lamma gaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khaybara yayin da manzon Allah ya yaƙi je yaƙin Khaybara ashrafa an-nasu ala wadin farafa'u aswatahum bit takbiri sai mutane suka shiga cikin kwaruruka aka fantsama cikin kwaruruka suna ta daga abuna muryarsu suna allahu akbar la ilaha illallah faƙala nabiya sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah sallallahu ya ce musu ayyuhan nas ya ku mutane arbi'u ala anfusihim ku tsagaitawa kan kuma ku tsagaita wa kanku man arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira dai ba kurma bane ba shi kuma ba mutum ne wanda ba wani abu ne wanda baya nan ba yana nan tare da ku kuma yana ji walakin tad'una sami'an basiran wa huwa ma'akum kuna kiran wanda yake mai ji ne mai gani kuma wanda yana tare da ku da iliminsa a duk inda kuke akwai wani wani abin da zai iya boyuwa wa Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifaya yasha la ilaha illa huwa al azizul hakim qala abu musa abu musa al ash'ari sai ce wa ana dabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama lokacin da manzon Allah yake faɗa musu wannan zancen ni ina bayan dabbar manzon Allah fa sami'ani wa ana aqulu fi nafsi sai ya ji ni da na tashi yin zikiri ina yi a raina ne ina dan faɗa ana dan ji dai amma kuma dai wanda baya kusa da ni ba zai ji ba ina cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya abdullahi ya abdullahi ibn qais ya abdullahi dan qais Kultu sai na ce labbaika ya rasulullah amsawarka ya manzon Allah qala sai manzon Allah ce ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min janna shin in gwada maka wata kalma wacce taska ce daga cikin taskar aljanna faɗin ta mutum yana taskacewa kansa lada ne da zai kai shi zuwa aljanna Kultu sai na ce bala ya rasulullah wa za a masa wannan tambaya daga bakin manzon Allah ce a'a yace eh man ya rasulullahi fidaka abi wa ummi na fansar da mahaifiyana da mahaifina dan kai ya rasulullahi Kala sai ce la haula wala quwwata illa billah Faɗin la haula wala quwwata illa billah wannan zikiri zikiri ne mai matsayi irin zikiri ne da kuma ake faɗa a lokacin da ladan ya ce hayya ala salat hayya alal falah kamar da hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i ah, saboda haka yan uwana a cikin wannan riwaya da malam ya kawo mana daga imam bukhari akwai abin da za mu iya tsintsinta na hukunci hukunci kun ga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaɓa sahabbai cewa kada su ringa ɗaga muryoyinsu lokacin da suke zikiri a wajen ambaton Allah ba dole sai sun ɗaga murya sun yi ana ji ba to amma yanzu kaga wasu tun yana zikiri yana tsalle yana tuma yana birgima yana tashi wanda in ka matsawa sai ce wai an ce mutum ya ta ambatan Allah sai ya zama hukaci to mahaukaci kan ai ba komai a kansa ko rufi alqalam wa an salasin wa anil majnuni hatta yafiq mahaukaci sai in ya warke kuma yan uwana wato ka san mutum ya shiga bidiya. sai gaba ɗaya yana karanta alkur'ani baya ma sanin me yake faɗa ko da yana jin larabcin sai zanto cewa ya ruɗe bai san ma abin da zai iya baya iya tsantsantar hukunci hukunci in ba haka ba in ma ka musa ɗan uwana yanzu da yanke maka maganar nan ɗauko littafinka ɗauko alkur'ani mai girma suratul a'rafi surata nawa surata ta ɗaya fatiha biyu bakara uku ali imrana hudu nisa'i biyar ma'ida shida an'ami bakwai a arafi kun san karatun bayar na 'yan boko bane ba su ne masu chapta kaza bas kaza mun dai a maka ayar irin abin da koya mana makaranta kenan yan wana a wannan sura sura ta bakwai aya ta 205 Allah ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al bil ghuduwi wal asali wa la takun min al ka ambaci ubangijinka wadhkur rabbaka sai Allah ce min fi nafsika a cikin ranka kamar da abu musa lashari yanzu ya yi ko ya ce fasami a ni azkuru a ƙuru la haula wa la quwwata fi nafsi ko bil gudu wa dunar jihari min alqawli ba tare da bayyana magana ba ba tare da furtawa ba tabarru'an wa khifata mai kankan da kai kana mai tsoron Allah wala takun min alghafilina kada ka zanto cikin gafalallu marafka na rudaddu kun ji in ji qur'ani to yan wani yanzu wanda yake yin haka ai mu rudade ne balle ma yanzu wanda yake zikiri da la Allah Allah Allah Allah Allah farko dai tukunna bayan da aka samu a hadisance ko a qur'ani inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wani zikiri da lafazi daya ka ta cewa ar-rahman ar-rahman mm, mm, sai ka samu jumla ne imma ismiya ko jumla fi'liya amma dole ya zanto cewa sentence la haula wala quwwata la ilaha illa Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi duk wani abu da ke zikiri ne zaka samu jumla ne hatta hadisin da suke kafa dalili da shi a cikin sahih muslim da ce wai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udhkurullah hatta ko la taqumu as-sa'atu hatta la yudhkaru fi al-ardi Allah Allah alkiyama ba za ta tashi ba har sai ba mai cewa Allah Allah a bayan ƙasa wannan hadisin hakika shi sai muslim amma albabu idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'u kabar da Abdullah ibn Madini ke faɗa cewa idan kana so gane hakikanin hadisi to ka tattara ruwaya sai ka samu cikakken yadda abin yake hadisi ne daga Abu Humayd daga Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda da nafsin isnadi a cikin sahih a cikin littafin al-Musnad na Imam Ahmad cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illa Allah alqiyama ba za ta tashi ba har a bayan kasa ba a cewa me la ilaha illa Allah da nan sai aka banci ma'anan Allahu Allah shine ma'anan ta me la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah shikenan sai mu gane cewa gaskiya ne cewa ba a ambaton Allah da lafazi daya wannan kenan kamar da yan uwana wannan kalmata la haula wala quwwata jumlata la haula wala quwwata illa billah a bangare guda akwai kuma waɗanda suka makale da ita suke rubutawa mutane rubutu ko a baka lakani ko a baka bara ko wani cire maka da kundinsa ya ta rubuta ba kafa ɗari bai zai amfane ka ba shin kun san a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Eh, wasu al'umma za su zo wasu mutane za su zo daga cikin al'ummata yashrabuna alqur'ana ka shurbikumul labna ka ka za su ringa shan alqur'ani kamar yadda kuke shan nono amma adalci kamar da imam al ya fara cikin faidul qadir cewa sune yusalliqunahu hobi alsinatihim wala yafqahuna ma'ana wa masu faɗan shi da gaggawa a harshen su ba sa fahimtar mai ƙuranin ke cewa kawai su dai bala bala bala bala amma ba sa sanin mai alƙuranin ke cewa saboda kai lamarin mu akwai gyara ba na faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in wa illa wahyun so saboda haka manufar wa'azi da karantarwa shine a gyara kun ga me yafi sunna dadi me yafi qur'ani dadi shin da kake ƙare-ƙare a cikin kundi a cikin malam ya ce a cikin kaza shin ƙur'anin bai ishe ka bane ba hadisin bai ishe ka bane ba sahabban manzon Allah sun ce da ya ishe su suka ce babu wani abu da zai kusantar da su da aljanna ya nesantar da su daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face sai da ya me ya faɗa musu shi ya kuma koyar da su shi saboda haka abin da ya isar da sahabbai mu ma ya ishe mu abin da kuma sahabbai ba san shi babu mu da shi Allah shi maki mu saboda haka kira da yabga baki daya a zo a taho a yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sak bidiya kaulace mata sam ba mu ba shirka ubangiji Allah ya kashe muna musulmai Allah ya raya muna musulmai Allah ya kyautata zuriyar mu bayan mu bari mu dakata a nan gurin sai in Allah ya kai mu sati na gaba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 ocean